ana ƙasa da awoyi 48 da gudanar zaɓuɓɓukan gwamnoni a tarayyar najeriya a jamhuriyar nijar 'yan ƙasar ne suka ce ba su gaji ba da yi wa ƙasar ta tarayyar najeriya da ke kasancewa uwa a nahiyar afirka kuma tawainiyar jamhuriyar ta nijar addu'o'i domin ganin an gudanar da zaɓuɓɓukan a cikin jihohi na tarayyar najeriya lami lafiya kamar yadda ɗaya daga cikin malaman addinin islama na garin birnin kwanni malam salisu su yi muna karin bayani Najeriya da Nijar abu guda ne don haka wannan fatan mutum farkon siyasa da aka fara tun waccan muna nan muna tsaye dare da rana muna addu'a saboda a kare lafiya a yi komi lahiya wannan addu'o'i dole mu ne ba sai mutanen najeriya sun ce mana ba malamai ku kama ku yi mana kaza a'a mu da an ce ana abu najeriya mu nan nijar kama ana yi ne a nan a nijar don haka dole mu ne mu yi tsaye mu roki allah a samu zaman lafiya a yi komi lafiya a kare lafiya kuma a samu kwanciyar hankali lafiya domin idan babu lafiya najeriya mu a nijar ba za mu je najeriya ba babu kwanciyar hankali gare mu idan babu kwanciyar hankali a nan nijar najeriya ba samu shigowa nan ita ma domin abu guda ne abu guda ne da mu da najeriya don haka abin da muke fata wato kowa muna son ya kula ya sani fa abubuwa wato na allah ne komi in ka ga allah ba wani abu to kar ka ɗauki cewa wani ne aikin Allah Allah ka zaɓe mutum mulki Allah ka zaɓe mutum a wajen kuɗi Allah wajen malamanta duk abin da ka sani aikin Allah ne abin da an zama lahiya ga ɗan adam duk abin da za shi shi don Allah su ma 'yan Najeriya da ke zamne a jamhuriyar ta Nijar sun yi godiya game da waɗannan addu'o'in da su na jamhuriyar Nijar kewa Tare Najeriya sunana Salihu Bari to zai alhamdulillah na farin ciki da godiya da abin da 'yan Nijar suka muna addu'a zuwa ga wannan zaɓe an kai na shugaban ƙasa kuma yanzu yanzu Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo mu za mu yi zaben gwamna sunana isu mai laida turan guda ne mun gode ma Allah wannan zabubbukan da aka kare lamu lahiya kuma mun gode ma yan Nijar da addu'o'in da suka yi muna Allah ya yarda Allah ya karbi addu'o'in su rawar tukur gidan kamil gaskiya mun ji daɗin wannan addu'a da mutane da suke yi wannan lura da Allah ya raba mu da ita kuma mun yan Nijar suna godiya ga Allah kuma da yan Nijar suna kula daga zaben da a cikin Najeriya kamar Najeriya da Nijar uwa ɗaya uba ɗaya ne suna ba mu addu'a ga zaman karfin kyautata rayukan ɗan adam ko mun gode mun gode ma Allah mun gode ba shi ba adam Allah da kalmalu mun gode da abin da sun kai muna suna farin cikin wanga zabe an kare shi laya kuma alhamdulillah mun ji daɗin addu'o'in da sun kai muna ci gaba ne addu'o'in da sun kai muna ko mun ci gaba ya'yan jamhuriyar ta Nijar sun karkatar da hankulansu a halin yanzu sosai akan waɗannan zaɓuɓɓukan gwamnoni na tarayyar Najeriya kasancewa garuruwa da dama da jahohi na jamhuriyar ta Nijar sun raba iyaka da sauran jihohin tarayyar Najeriya tare da gudanar da hulɗantakewa da suka haɗa da na kasuwanci aurarrakiwa junansu tsaro da kiwon lafiya da sauransu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni ne a jamhuriyar Nijar.